السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marike na lahadi sha ɗaya ga watan da saniya a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya idan ba a manta ba mako biyu da suka wuce mun tsaya ƙarshen aya ta bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul hashiri da haka yau za mu tashi farkon aya ta takwas فدن الله مدوكين سركي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وما wannan shine darasin mu na uku a cikin sura mai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء ubangiji yace lil fuqara'il muhajirin idan za a raba dukiyar fai'u cikin waɗanda za a ba akwai talakawan masu hijira lafazin lil fuqara'il muhajirin shi gaba ne na abin da ya gabata cikin ayar da ta shuɗe fadin Allah madaukakin sarki wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ubangiji yana bayani akan waɗanda za a bawa dukiyar fai'u na farko ya ce lil fuqara falillahi Allah yana da kaso a ciki walin rasuli maza Allah yana da kaso a ciki ta yadda za a kasa biyar a wari ɗaya wannan kaso ɗaya shine ka san Allah kuma ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bayani ya gabata irin yadda ake kasa dukiyar ganima yadda aya cikin suratul anfal ta yi ishara walamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu daka Allah ya ce lillahi walir rasul wali dhil qurba za a bawa makusantan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sune dangin sabanu hashim waɗanda ba sa cin dukiyar zakka a madadin zakka da Allah ya hana su ci sai ya ce a ba su fai'u shine zil qurba wal yatama da kuma al yatama jam'u yatim yatim wanda ya rasa ɗaya daga cikin mahaifansa kafin ya balaga ko kuma bisa ga zance mafi inganci ya rasa uba kafin ya balaga da haka marayu suna daga cikin waɗanda Allah subhanahu wataala ya ce a ba su dukiyar fai'u wal masakin haka nan masakin jam'u miskin wal miskinu min al maskana abinda ake nufi da miskini shine wanda yake da kamfar abin hannu yana da aikin yi ba wai mar aikin yi ba zaune gari banza ko da yana da cikakkun gabansa ba wai wanda ya rasa wani sashi daga cikin sassan jikinsa ba amma sai dai Allah madaukakin sarki ya kuntata masa samunsa ta yadda abin da yake samu ko dai na albashi ko kuma na aiki idan ya yi abin da ake biyan sa a wuni baya isassa biyan bukatarsa ta yau da kullum shi da iyalansa irin waɗannan Allah ya ce a san musu dukiyar fai'u kuma suna da kaso musamman cikin abin da ya shafi zakka kamar yadda ayar suratu tauba ta yi ishara inna masadaqatu lil fuqara wal masakin dukiyar zakka ana bawa talakawa kuma ana bawa miskinai azalla ya ce fa laysa al bi hadha tawwab mai kewayawa tsakanin mutane yana maula yana bara yana tumasanci yana bambadanci dan a dauki abin duniya a bashi wannan ba shi ake kira da miskini ba sawa'an ko da ya rasa wata gaba daga cikin gaban jikinsa makaho ne kuturu ne gurgu ne wannan ba shi ne miskini ba laisal miskin bi hadha tawwab الذي ترده لقمة أو لقمتان أو تمرة أو تمرتان manzo Allah ce wanda in an ba shi loma ɗaya shikenan an rabu da shi ko loma biyu shikenan an rabu da shi ko dabino ɗaya ko dabino biyu wannan ba shine miskini ba walakin al miskina alladhi la yajidu ghinan yughnihi miskini shine wanda baya da wadatar da take isassa cikin bukatunsa na yau da kullum wala yutafattanu lahu fa yutasaddaqu alayhi kai har a wani lokaci ma ba a iya gane shi a san yana cikin halin bukata saboda kamewa da kawaici da kuma ganin yana dan yin wani abu na motsi ya fi don haka ba a tunawa da shi a yayin sadaka to amma wannan shi ake kira da suna muskini bisa ga yare na musulunci bisa ga yare na qur'ani yare na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka waɗannan suna cikin waɗanda za a ba wa dukiyar fai'u kamar yadda suna daga cikin waɗanda za a ba wa dukiyar zakka wanda wannan ya nuna kulawar musulunci dangane da sha'anin kashe talauci a tsakanin mutane kuma kulawar musulunci dangane da taimakawa masu ƙaramin ƙarfi sannan da kulawar musulunci dangane da sha'anin tallafawa marayu da haka Allah ya ce walillahi wa lirrasul qurba wal yatama wal masakin dukiyar fai'u ka san Allah ne ka san manzon Allah ne ka san miskinai ka san marayu ne ka san dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam banu hashim waɗanda Allah ya hana su cin zakka to shin ka san ya kare akan waɗannan ko akwai wani wanda yake da kaso kuma a dukiyar fai'u shine Allah ya ce lil fuqara'il muhajirin malamai suka ce anan akwai adafi duk da ba a kawo adatul adafi ba asalin yadda zancen yake walil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim dukiyar fai'u cikin waɗanda za a bawa kuma akwai talakawan masu hijira waɗanda aka fitar da su daga gidajensu wa amwalihim kuma aka raba su da dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan suka yadda da wannan yanayi saboda neman yaddar Allah da kuma falalarsa wa yansuruna Allah wa rasulahu dan su taimaki Allah su taimaki manzon Allah ulaika humus sadiqun lalle waɗannan su ne masu imanin gaskiya lafazin lil fuqara malaike muta'alliqun bi mahruf maganar tana da alaka da wani abin da an shafe shi sai ka kaddara shi a larabci sannan ma'anar za ta fito maka a fili ka fi ganewa abin nufi i'jabu lil fuqara al muhajirin waɗanda za a ba wa dukiyar fai'u na daga cikinsu kuma waɗanda za su fi baka mamaki cikin waɗanda aka faɗa a bayan su ne fukara muhajirin talakawan masu hijira kalmar fukara jam'i ne na faƙir faƙiri ne wanda ba yi da abin bukata kwata-kwata miskini wanda yake da shi amma baya isarsa bambancin da ke tsakanin faƙiri kenan da miskini shi yasa galibi ƙur'ani yakan gabatar da faƙiri akan me miskini saboda fakiri ya fi bukata fakiri ya fi ƙasa ƙasa miskini ya ɗan fi dama dama a nan an ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim a ayar zakka innama sadaqatu lil fuqara sannan wal masaki aka gabatar da fuqara akan al masaki amma waɗansu malaman suka ce a'a miskini ya fi ƙasa fakiri shine mai ɗan dama-dama ala hal da fakiri da miskini dukkaninsu ɓangarori ne na mabukata lafazin alfaqir min alfaqar faqar shine alhaja bukata mabukaci ko dai bukatar nan ta asali ko bukata ta at-takmilat shuko bayan an samu abin da ake iya samu gwargwadon abinda Allah subhanahu wata'ala ya sani da haka dai malamai suka ce ubangiji subhanahu wata'ala ya kula da sha'anin waɗannan a wajaje da dama ba dan komai ba sai dan ya nuna mana taimakawa na ƙasa da kuma taimakawa mai karamin ƙarfi a wata ayar cikin suratul baqara ubangiji madaukakin sarki ce lil fuqara'il ladina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al jahilu aghniya min at ta'affuf ta'rifuhum bi simahum bisimahu yas'aluna an-nasa ilhafa Allah ce lil fuqara idan za a yi sadaka ko kyauta a kamu al talakawa mabukata allazina uhsiru fi sabilillah musamman waɗanda aka tsare su dan wata hidimar Allah talakawa mabukata ƙila masu yi mana ladanci mun tsare su saboda hidimar masallaci talakawa mabukata kila limamai masu jan musalla talakawa mabukata kila masu sharan masallaci kila masu gadin masallaci kila 'yan agaji waɗanda dukkanin waɗannan an tsare su don wata bukata ta Allah wata bukata ta al'umma wanda sau da dama mutane suna yi wa waɗannan kallon kamar sa kansu suka yi in sun so ma su bari ba sa ganin abin da suke yi a matsayin abu mai mahimmanci ane waladan kallon tan bangaro wai anguli ta garwan mota ana yi wa liman kallon ko in kula ana ganin ɗan agaji shi ya sa kansa in ya ga dama ya bari ma wanda kuma waɗannan ayyukan da suke a wajen Allah ayyuka ne masu matuƙar mahimmanci la'allau ayyuka ne wanda kai inda za a ce ka zo kai ba za ka iya su ba yanzu kai da za a sa maka albashi a ce ka baro kasuwarka ka zo duk lokacin sallah ka tawo masallacin iya sunna ka kira sallah ba za ka iya ba hada-hadar ka ta kasuwa ba za ta baka kai wannan ba da za a ce ka rinka baro ofis ɗinka duk lokacin sallah biyar a wuni da dare ka zo ka ja mutane limanci ko da kana da ilimin limancin ba za ka iya ba saboda hada-hadar ofis ɗinka ta sha gabanka wannan yasa ubangiji subhanahu wataala yake masu irin wannan hali ko shakka babu a rinka kulawa da su dangane da sha'anin taimako da tallafi yasa za ku ga kasashen da suka ɗauki addini da mahimmanci da kima ba sa wulakanta irin waɗannan mu saudi arabia wanda limami a saudi arabia matsayin minista yake da shi a ƙasar yadda minista yake da sojoji ko 'yan sanda masu tsaro bodyguard haka liman yake da su albashin minista shine albashin liman yadda ake wa minista jiniya haka ake yi wa liman saboda mai saboda mutunta sallah domin limamin ka in ya zo bai ci ba ya ci bai koshi ba ya za a yi sallah ta tsayu limamin ka ya zo da farkakken wando ya za a yi ruku'u cikakke yana tsoron sa kada ya bayyana an ce wata rana wani liman tun safe bai ci abinci ba ya zo ya wa mutane kuma sallah Maƙota kuma suna yin abinci a sallan magariba an zo raka a ƙarshe sujadar ƙarshe da liman zai ɗago ya yi tahiyar ƙarshe ya sallaba ƙanshin miya kuka da da man shanu ya bugi hancin liman liman ya gama tahiya a madadin ya ce assalamu alaikum wai sai ya ce mu ci tuwo haka wani limamin shi kuma liman ne zai yi sallar juma'a ya shiryo hudu ba da komai tun safe bai ci abinci ba saboda kokarin lekatan dubatan ya har hado abin da yake iya haduwa na hudu ba cikin hikimar ubangiji sai da ya hau mambari sai kuma yunwa ba a yi mata lahaula sai ta motsa idan gaba ɗaya sai ya ɗauke ya ga takardar ta zama fara ba baki ko ɗaya a kanta duk rubutun ya tafi saboda yunwa ta gigita shi yace jama'a rubutun fa ya tafi wannan duk a ƙasa hausa ke faruwa haka amma a ƙasashen da suke mutunta addini suke girmama wallahi ba ka samun wannan ƙasa ko ba za ta iya kwatanta abin da saudi arabia take gwadawa ba na kimanta limamai da malamai aƙalla ta kwatanta irin abin da sudan take yi a sudan liman ko mahaddacin alƙur'ani wanda shi ne dai ya cancanta ya limanci wannan hadda qur'anin da yake da ita a matsayin certificate ne a kowace jami'a ya nemi admission za a shi yanzu a ce ka shiga ƙasar sudan kana da hadda qur'ani ka yi firamare ba ka yi sakandare ba kuma kana so kai karatu duk jami'ar da ka je inda an kwankwasa haddar ka an tabbatar mahaddacin ne kai za a baka admission a kowane department kake son kai karatu kuma za a baka scholarship kyauta yi karatu dan Allah kasashen mu haka suke a unguwanninmu haka muke shirya to me yasa haka saboda addinin a baki ne a wajenmu bai kai zuci ba bahaushe ya ce dillalin wada shi ya san kuɗin jariri wanda yake mutunta addini shi yake mutunta wanda ya danganta zuwa ga addinin ubangiji subhanahu ta'ala ya ce zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub haka al'amarin yake duk wanda kaga yana girmama wani abu da ya danganci Allah alama ce ta cewa zuciyarsa din akwai mutunta Allah akwai tsoron Allah amma kana ganin duk wani abu da ya danganci addini bata lokaci ne aikin banza ne kaza kaza ne ba kima ba daraja to alama ce ta cewa a zuciyarka Allah bai da kima bai da daraja a zuciyarka ko da kaga kana yin sallah a cikin mutane domin ba sallah ce kadai addini ba ko da kaga cewa kakan iya zuwa umara kakan je aikin haji domin wannan ba shi kadai bane addini addini bayan wannan akwai kuma mutunta Allah subhanahu wata'ala da ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta mana mu kimanta mu darajta mu mutunta duk abin da ya danganta gare shi mu kimanta mu darajta dukkan wanda yake ya tsayi don yin hidima don Allah subhanahu wata'ala sawa'an hidiman nan a masallaci ne hidiman nan a wata makaranta ce hidiman nan a wata jami'a ce kar a rinka kallon 'yan islamic studies a matsayin 'yan makarantar allo ko shakka babu duk da ka ne musu kallon biri da banana kallon 'yan makarantar allo amma ka sani cewa idan fitsari banza ne ka za ta yi mana in ka isa ka tsaya ka haddace qur'ani yadda suka haddace mana in ka isa ka tsaya ka haddace hadisai yadda suka haddace mana in ka isa ka tsaya ka koyi larabci yadda suka iya mana a duniya kwa da za ka iya komai amma baka iya qur'ani ba ka zo a banza za ka koma a wofi kaddara dukkan wata formula ta ilimi ka haddace ta dukkan wani slang na turanci zaka iya karya murya ka faɗa amma alhamdulillahi rabbil alamin zuwa wala dhallina ba za ta fita daidai a harshen ka ba an yi banza wallahi summa tallahi baka zo duniya a sa'a ba a wajen Allah inda baka san komai ba qur'ani ka sani kai ne mai kima kai ne mai daraja manzo Allah yace iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi ku karanta alqur'ani shine zai zo ya ceci masu karanta shi a ranar tashin alkiyama ahlul qur'ani hum ahlul lahi wa khassatuhu ma'abutan alqur'ani a lahira su ne yan majalisar Allah idan Allah zai shirya cabinet a lahira a ci gaba da rayuwa to ma'abuta alqur'ani su ne yan cabinet su ne yan majalisu su ne ministoci su ne wakilai sanatoci da sauransu to da ka karka yadda a barka a baya karka yadda ka tashi a tutar babu yi kokari ka rike abin da kake iyawa gwargwadon iko gwargwadon himma kada kazanka kuma ko da a ce Allah bai azurta ka da baiwar samun ka haddace ba mutunta kimanta duk masu wannan tashabbahu in lam takunu mislahum inda tashabbuha bil kirami falahu da haka ubangiji madaukakin sarki ce lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلهافا أنا يتي للفقراء المهاجرين تلكا وما في هجرة أنا نفهم متانا da suka baro Makka suka taho zuwa Madina dan su taya manzon Allah zama kuma su taimake shi kuma su yi addinin musulunci cikin natsuwa Allah ya kira su da suna talakawa tare da cewa a garuruwansu miloniyoyi ne domin cikinsu akwai usman dan affan wanda milki miloniya ne balba ba miloniya ba usman ibn affan biloniya ne domin usman dan affan da ya rasu dukiyar da ya bari yau ba kowace ƙasa ba ce a duniya ma take da irin dukiya a matsayinsa na shi kaɗai tun lokacin dukiya tana dukiya ana irga zinare da zinare ba ana irga takarda da takarda ba akwai irin irinsa abdurrahman dan au biloniya ne kuma yana daga cikin waɗanda suka yi hijira daga Makka suka komo Madina amma tare da haka Allah ya ce da su talakawa saboda me saboda lokacin da za su fito daga Makka mutanen Makka sun tare hanya duk wani alhaji ko attajiri da ya zo zai fita sai su ce to sharaɗi ɗaya zami da kai a makka ka samu kuɗinka dan haka ba za ka fita da sisi daga makka ba in dai ka damu sai ka ban muhammadu to ka aje mana duk abin da ka samu a garin mu ka bi shi tsuran ka in ya so in ka je can kuma ka sake samu wani haka suka yadda mutum yana da kuɗi maɗuɗin dukiya fan taɓa sama amma haka zai fita daga shi sai rigar jikinsa kamar ya fito daga ban ɗakin wanka da ka karka ɗauka cewa wai daga makka babu wani mai kuɗi da ya bi annabi zuwa madina dan ka ji Allah ya ce da su talakawa a'a ubangiji ya ce da su talakawa ne domin sun zaɓi talaucin akan zama cikin wadata sun zaɓi fi talauci su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi zai nuna maka the difference is clear imanin sahabbai ba irin imanin kowane jigarar jigarin mutum bane yanzu kai akan kai asarar dubu ɗaya dubu biyu ka gwammace ka rasa sallar jazi nawa ne suke faruwa da wani ma zato yake zai samu ba fa tabbas bane ba yana zaton yanzu zai samu dubu ɗaya yana ji ana kada kamatin salati ya gwammace kada kamatin salatin ta wuce zaton dubu ɗayan bai ma tabbata ba yana nan yana jiran gawan shanu amma su ka janu suna da tabbaci kuɗin ne halak malak amma sun yadda su bar wannan kuɗin ko mun yawan su tafi su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ubangiji madaukakin sarki ya kira su da suna talakawa ba wai dan babu masu wadata ko kuɗi a cikin su ba sai dan me sai dan sun yadda su bar dukiyar don su je su samu ladan Allah su kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su taimaki addinin Allah shine ubangiji yace allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim mun ce da su talakawa dan an fitar da su daga dukiyarsu an fitar da su daga gidajensu kenan kaga suna da gidaje kenan kaga suna da dukiya kaga ku ba za a ce da su talakawa ba sai dai dan sun bar dukiyar sun bar gidan dan me dan sun zaɓi abin da ke wajen Allah sama da dukiya sama da gidaje da sannan ubangiji subhanahu wata'ala yayi wa sahabbai shaida wanda malamai suka ce shi ma yana daga cikin abin da yake bambanta tsakanin sahabi da dukkan wanda ba sahabi ba duk lokacin da Allah zai faɗi sahabbai sun yi kaza sun yi kaza sai ya tsarkake niyyar su ya ce dan shi suka yi محمد ashidda wa alal معه ruha على الكفار tarahum rukka تراهم ركعا سجدا سيتي yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalar Allah suna neman yardar Allah ma'ana sun yi abin da ikhlasi yau za ka iya yin irin abin da sahabbai suke yi amma ba a da garantin niyyar ta kai tasu wanda kuma innamal amalu bin niyyar za ka iya samun mutum yana sallah ya ce ya yi sahabbai ma sun yi sallah ni ma ina sallah me ya bambanci bambanci shine sallaka sallaka. ta yi akwai wata niyya daban wacce ta bambanta tsakanin taka da ta sahabbai wacce su su cikin sallah kadai shine Allah shine neman ladan Allah subhanahu wataala a nan ma ubangiji ya ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan suna yin duk abin da suka yi ne dan neman falalar Allah da yaddarsa ma'ana bisa ga ikhlasi ba bisa ga riya ko wani neman abin duniya ba wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suna taimakon Allah suna taimakon manzo Allah shin wannan ya nuna Allah ana taimakon sa kamar yadda Allah yake wala yansuranna Allah lahu man yansuruhu Allah zai taimaki wanda ya taimake shi a wata hari yace in tansurullaha yansurkum wa yuthabbitu aqdamakum in kun taimaki Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da diga digadiganku ku sai malamai suka ce abin da ake nufi da taimakon Allah shine taimakon addinin Allah domin shi Allah ba a taimakonsa baya da gazawa baya da bukata a wajen kowa amma taimakon addinin Allah kamar taimakon Allah ne me yasa aka ce taimakon addinin Allah kamar taimakon Allah dan a sa mana karfin gwiwar mu taimaki addinin Allah din domin in kana jin cewa lokacin da nake abu kaza na addini kamar Allah nake taimakawa to matukar kana da imani za ka rinka jin karfin gwiwa ka yi daidai da abin da Allah ya ce wajen kyauta da ciyarwa da sadaka cewa ba wa Allah rance ne man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudaifahu lahu ad'afan kathira wa zai ba wa Allah rance rance mai kyau in ya tashi biyan sai ya ninninka masa ninkin baninki mai yawa shin a ba wa Allah rance abin nufi idan ka taimaki dan uwanka kila ma wanka ko kaninka cikin ku daya uwa ɗaya uba daya ka ɗauki abin duniya ka bashi a lokacin da yake da bukata ubangiji yana son wannan sai ya zama kamar shi ka bawa domin shi zai sakanka maka domin shi ya umarni da a yi kuma umarnin sa kabi ba wai dan kuɗin da ka fitar ɗin akawun ɗin ubangiji ya shiga ba a'a hasali ma Allah bai da wani akawun akawun naku ne ku bayi in kun sa ku za ku ɗauka ubangiji baya da bukata a wajen kowa subhanahu wa ta'ala da haka Allah yakan ce a taimake shi a taimaki manzansa ma'ana a taimaki addininsa ba don komai ba domin in an yi hakan shine wanda zai biya sakamako ulaika humus sadiquna waɗannan mutane su ne masu imanin gaskiya bale yace fi imanihim cikin imaninsu haythu tarul islam ala ma kanu fihi min shiddah ta yadda suka fifita addinin musulunci suka zaɓe shi duk da halin da suke a kai na tsanani wa zukira mala yace an ambaci annar rajula cewa mutum kana ya'tubu asubul hajara ala batnihi min alju'i cikin sahabbai wanda suka yi hijira saboda tsananin wahala da yunwa za ka samu mutum cikinsa bai samu abin da zai ci ba ko garin kwakin da zai jika ya sha ba dutse zai ɗauka ya ɗaura a cikinsa domin kada yana tafiya iska ta buge shi ya faɗi saboda tsabar yunwa babu nauyi babu komai a ciki an gane ko to a irin wannan hali fa na yunwa irin wannan a irin wannan suka zaɓi su yi addini kuma ba wai abincin ne babu ba hana su aka yi dan sun yi musulunci dan kawai sun ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah aka kaurace musu aka sa musu takunkumin karya tattalin arziki aka hana ciyar da su aka hana karɓa daga wajen su aka hana ba su. aka hana siyar musu aka hana siya daga wajensu aka hana auren musu aka hana aura daga wajensu ba dan komai ba sai dan kalmar shahada yau wani ne wanda dan ya ce la ilaha illallah ko hararsa ake babu ba wani wanda dan ya ce la ilaha illallah ake hararsa idan ma an harare ka a lungo unguwa ku sai ka canja unguwa inna ardi wasi'a kasar Allah tana da yalwa to amma za ka sha mamaki a yau musulmi ne su da kansu suka kife addini ba wai don wani tsangwama ko wani turjiya da suke samu ta wani bangare ba to amma su ka sahabbai lokacin da suka yi addini sun gamu da tsangwama sun gamu da turjiya sun gamu da ta da kayan baya ta bangaren makiya malai ce wa kana rajulu yattakhizul hufra kai har ma wani daga cikin sahabbai zaka samu idan ana tsananin zafi da sanyi da hunturu da jaura bai da bargon da zai rufa an kore shi daga gidansu bai da inda zai je ya zauna sai dai ya je daji ya haƙa rami a ciki yake kwana malai ce fishi yi a lokacin tsananin sanyi malahu disarun daidai da mayafin da zai lulluɓa jikinsa da shi bai da shi ghairuha in banda wanda yake ɗaurawa a jikinsa a matsayin riga da rana wa qad taraku diyarahum duk da haka suka fita suka bar gidajensu wa amwalahum da dukiyoyinsu wa ashairahum da danginsu wa kharaju hubban lillahi wa lirasulihi suka fita dan san Allah dan san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka waɗannan sune muhajiruna sune musulmin farko sune masu darajar farko sune duk inda Allah zai yabo sai ya fara da su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة ما يأتي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فيما في درجة تجيب والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا Imam al-Bukhari ya rawaito asar daga sayyidina Umar dan Khattab Umar dan Khattab yana cewa a lokacin da yake magagin mutuwa bayan wanda ya soke shi da wuka ya soke shi cikin abubuwan da ya faɗa na wasiya ya ce wa util khalifata ba'di bil muhajirin al awwalin wa dukkan halifan da zai zo baya na wasiya da ya kula da daraja da martaba muhajirin waɗanda suka yi hijira a karan farko suka kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an ya'rifa lahum haqqahum lallai ne duk wanda zai zama halifa bayana ya lura da haƙƙin waɗannan bayin Allah wa ya hafaza lahum karamatahum kuma ya kare mutuncinsu wa usi bil ansari khairan sannan su ma mutanen Madina ina wasici da cewa a mutunta su a girmama su allazina tabawwa'u ad-dara wal iman min qabl wadanda sun suka bada gida aka zauna wal imani kuma suka zauna kan imani ma'ana suka saba da shi min qablu tun gabanin masu hijira su hijira su zo gare su ay yaqbala min muhsinihim duk wanda yayi aiki na gari daga cikin su halifan da zai zo na lalle ya mutunta su wa an yi afwa an musihim wanda kuma ya ba daidai ba daga cikin su ya yafe masa Imam al-Bukhari ya rawaito wannan Ubangiji subhanahu wataala yace wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana sai kuma waɗanda suka ba da gida aka zauna wal imana sannan kuma suka riki imani labazin tabawwa'u shine suka ba da gida aka zauna ko tabawwa'u su da kansu suka zauna duk malamai sun fassara da haka domin asalin attabawu shine kama waje zauna wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi misr buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata wa bashiril mu'minin daka attabawu shine kama waje zauna ko kai ka zauna ko ka ba wa wani ya zauna mutanen madina dukkanin abun guda biyu sun yi shi su kansu sun zauna a madina wanda zama a madina falala ce daraja ce manƙaba ce ballantana kuma Allah ya azurta ka da mutuwa a wannan waje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man istata'a minkum ay yamuta fil madina falyamut fa inni ana shahidu liman mata fiha manzo Allah ya ce duk wanda yake da ikon damar ya mutu daga cikin ku a madina to ya mutu domin ni ne wanda zan yi shaida ga dukkan wanda ya mutu a cikin garin Madina shaida ta imani shaida ta nagarta da haka mutanen Madina sun zaune a garin wanda zama a garin falala ce wanda sakamakon zamansu ne a garin suka samu darajojin da suka samu a musulunci sannan kuma sun ba wa muhajirun waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madinan wajen zama kaga tabawa uddarahum wa tabawwa uddara li ghairihim sun zauna su a karan kansu sannan kuma sun bayar da waje an zauna ga wasunsu lafazin addara a nan malamai suka ce ana nufin daral hijira allati hiya madina suka zauna wa gidaje gidajen nan na hijira wanda su ne madina inda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama wajen hijirarsa sannan kuma ya zama makwancinsa bayan ya koma zuwa ga rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala da sannan wal iman bi ma'ana kohu sannan kuma suka riki imani riko na hannu bibbiyo malai ce wa humul ansaru sune mutanen madina al ansar min qablihim tun gabanin muhajirin domin mutanen madina da yawansu sun musulunta tun mutanen maka da yawa ma basu musulunta ba dan musulunci ya kama ƙasa a madina tun farko farkon bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a lokacin da da yawa daga cikin sahabban makka ma basu musulunta ba domin kada ka ɗauka duk lokacin da aka ce wane muhajir ne daga makka ya taho madina ka ɗauka ya riga dukkan mutanen madina shiga musulunci akwai da yawa daga cikin mutanen madina da suka riga da yawa daga cikin 'yan makka shiga musulunci ganin daman allah ne subhanahu wa ta'ala da kuma irin bajintar da su mutanen makkan suka yasa ya fifita 'yan makkan akan 'yan me 'yan madina amma da yawa 'yan madina sun riga 'yan makkan ma shiga musulunci da haka mala ce min qablihim ay al muhajirina tun gabanin su ana nufin su muhajirin tun gabanin su mutanen madina suka yi tasu bajintar amma dai ganin damar Allah ya sa su ne masu matsayi na biyu masu daraja ta biyu mala yace fattabawwu wa alhul imani zauni gida da suka yi da kuma sabo da imani da riko hannu bibbi da suka yi min qabli hijratil muhajirina ya kasance ne tun gabanin hijiran masu hijira wa qudumihim alaihim kuma tun gabanin su isko su a Madina sannan Allah ya ce yuhibbuna man hajara ilaihim dabi'a ta biyu ta mutanen Madina da ta sa suka samu yabo suna son waɗanda suka yi hijira suka zo zuwa gare su ma'ana suna son 'yan gudun hijira ba sa kyamatar 'yan gudun hijira saɓanin halin da muke ciki a yau da yawa mutanen da yaƙi ya ci su 'yan uwanmu daga gabashin maiduguri ko yoba ko adamawa sai su zo kano sai dai a tara su a tsohuwar firamare ko a gidan hizba kowa tsoro yake je ya ɗauki yan uwansa musulmi ba mu ce baka shiga da ka ka je ka ɗauko abin da kila zai zame maka matsala amma in an tabbatar babu matsala me ya hana ka ka ɗauko ɗan uwanka ka bashi wajen zama wannan ya faru a garin Kano an yi ta hana irin waɗannan bayan Allah gidajen haya da kuɗinsu su an yi ta kyamata su an yi ta barin su cikin sanyi cikin talauci kai wani ma ba wai ya je ya ɗauko ba ya ma san da cewa akwai su ya kai taimakon da za a ba su babu shi a cikin ajandarsa ka sani kuma halin da suka samu kansu ba wai dan suna so bane jarrabawa ce kuma abin da ya same su ba abin mamaki bane gobe jibi ya same ka ba wani matsayi kake da shi a wajen Allah da ya fi nasu ba yasa ya jarabce su kai kuma ya zama ya kyale ka dan ka zama shafaffe da mai wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kwanaki ne kawai haka Allah yake ya su tsakanin mutane in ya ga dama yau ya jarabci wani ya kyala wani gobe ya taba wani ya kyala wani da haka ka taimaki dan uwanka a halin bukata da gwargwadon abin da zaka iya domin watan wata rana la'alla kai ne irin wannan halin da yake ciki zaka samu kanka a ciki kuma a matsayinka na dan adam zaka so in kai ne kake cikin irin wancan hali ya zama an taimake ka to dan me kai kuma baka taimaki dan uwanka ba lokacin da ya samu kansa a irin wannan hali da haka ubangiji ya yaba wa mutanen madina saboda karɓar baƙi da suka yi hannu bibbiyu da karɓar masu hijira da suka yi hannu biyu da irin bajintar da suka yi wajen yalwata musu Allah ya ce yuhibbuna man hajara ilaihim suna son waɗanda suka yi hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan da dai ba za ka same su da wani kulli ba a cikin zukatansu mimma utu dangane da falalar da Allah ya ba su su bai ba su ba mun fada cewa da yawa daga cikin mutanen madina sun riga mutanen makkan da suka hijira ma shiga musulunci to amma tare da haka Allah ya fifita yan maka akan yan madina sai Allah ya yabi yan madina da cewa kuma ba sai wa yan maka hasada akan wannan falalar da Allah ya musu wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa jin wani kyashi da haushi da kulli a zukatansu mimma utu dangane da abin da Allah ya ba wa yan uwansu na falala a kansu duk da wasu su sun riga su shiga musulunci haka waɗansu malaman tafsiri suka fassara aya waɗansu suka fassara ta da fassara ta biyu wala na fi sudurihim hajatan mimma utu duk abin da suka ɗauka suka ba wa ɗan makka a matsayin kyauta tallafi a matsayinsa na mai gudun hijira to kuma ba sa sake waiwayar wannan abin ba sa sake jin bukata ta wannan abin ko mun kyansa ko mun tsadarsa domin sau da dama kakan yi wa mutum kyauta amma kuma daga baya sai ka ji zuciyarka tana riya maka san wannan abin da ka bayar na kyauta wani ma lokaci ma har ka zo kana tayawa in za ka sayar min in baka kuɗi in karɓa to su ba sa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sayyidina Umar yazo yake ce masa na ɗauki doki na mai kima mai daraja na bawa ne ba dan komai ba sai dan in taimake shi wajen da'awa da hidimar addini da kaza da kaza da fita jihadi amma ya kasa ya riƙe dokin ruƙawa mai mutunci yanzu dokin ya lalace ya susuce ya rame ya kanjale ya ma'aikin Allah zan iya siyan dokin dan in sake kula da shi manzo Allah ya ce da Umar ko kyauta ya baka kar ka karba domin bai kamata ba ka yi kyauta ka dawo kana neman wannan abin da ka bayar na kyauta ko da da kuɗi ne da sunan siya a wani hadisi annabi ya ce al'aidu fi hibatihi kalbi ya'udu fi qai'ihi duk mutumin da zai yi kyauta ya dawo yana neman abin da ya bayar na kyautan ya dawo masa koda da hanyar musanye koda da dabarar ciniki annabi ya ce ɗabi'arsa kamar kare ne da yake yin amai ya dawo ya lashe amansa kaga dai kazanta ta karewa wa kare ya yi amai kuma ya dawo ya cinye kayansa da kansa to haka kwatankwacin mutumin da yake kyauta yake dawowa don ya karɓe abin da ya bayar da dukkan wata dabara ko da dukkan wani hanya da zai bi misalin kamar haka yake to da ka sai Allah ya yabi mutanen Madina cewa duk abin da suka yi kyauta suka ba wa 'yan makka ba sa dawowa su nuna suna son wannan abin kai daidai da su ji zuciyarsu ma tana riya musu dangane da wani abu na sha'awa dangane da wannan abin ba sa yi shine wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ko ka fassara da wannan ko da wancan dukkanin fassarorin guda biyu yabo ne ga al'amsa kuma yana nuna mana haka ya kamata mutane su kasance kada ka zama mai kyauta da zobe sannan kuma kada ka zama mai hasada ga wanda Allah madaukakin sarki ya bashi wata falala a kanka ko da kana ganin ta wata fuska ka ɗare shi ko da ka girme shi a shekaru ko da ka fi shi wani matsayi na rayuwa ko da ka riga shi ma shiga musulunci daga baya ya zo ya shiga amma Allah ya bashi wata falala sama da taka karkai masa hasada domin wannan sai ya sa ka asara kai ta baya shi kuma ya ta gaba domin ita falala Allah yana bada ita ne ga wanda ya so ba wai yawan shekaru Allah yake dubawa ba ba wai dadewa ana yin abu Allah yake dubawa ba so da dama sai ka dade kana abu sai Allah ya kawo wani a cikin kankanin lokaci sai ya zo ya fika in haka ta faru Allah ya yi haka ne don ya jarabce shi ya jarabce ka ya jarabce shi ya ga shi zai yi ɗagawa ya ga isassace da iyawarsa kai kuma ya jarabce ka ya gani za ka yi masa hasada da kyashi ubangiji ya ce wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim Allah yakan daga shashin ku akan shashi dan ya jarraba ku cikin abin da ya baku ubangiji mai gaggawa hisabi ne ubangiji mai tsananin hukuba ne ga wanda ya saba masa wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu balai ta yayi atan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam muhajirina, da dai su mutanen madina ba sa yi wa mutanen makka hasada dangane da abin da manzon Allah yake ba su su yan makka din min amwali banin nadir dangane da dukiyoyin yan banin nadir al-muqtasatu bihi wanda suka kebanci shi annabin sallallahu alaihi sallam. wa yusiruna ala anfusihim kai har ma sukan fifita yan makka ala anfusihim akan karan kansu dangane da abu idan ya taso walau kana bihim khasasa ko da suna da matsananciyar bukata akan abin ma'ana ɗan madina yakan iya haƙuri da yunwa da talauci in dai ɗan maka zai ci ya ƙoshi idan ɗan madina yana da abinci abincin nan mutum ɗaya ke iya ci ya ƙoshi amma ga wani ɗan maka yana jin yunwa to ɗan madina yakan haƙura ya ba wa ɗan maka shi ya zauna da yunwa ubangiji ya yi musu shaida da yabo da haka wayu siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita baƙinsu a karan kansu ko da a ce suna da matsananciyar bukata Imam ahmad ya rawaito hadisi daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda anas ya ce muhajiru muhajiruna mutanen makka suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma ra'ayna misla qaumin qadimna alaihim ahsana muwasa fi qalil ba mu taɓa ganin irin waɗannan mutanen ba da muka zo garinsu waɗanda suka fi kowa yalwatawa cikin abin da yake ɗan ƙanƙani mana in suna da abu ɗan kaɗan ba zai ishe su ba ya ishe ka to su sai su haƙura su baka su su zauna da babu wala ahsana bazlan fi kasir in kuma abun yana da yawa sai sun baka sun baka har sai ka ce ya isa har sai ka ture laqad kafuna kafuna almu'na haƙiƙa sun ije mana dukkan wata ɗawainiya wa ashrakuna fil mahna sannan sun yi tarayya da mu cikin dukkan wani abu na daɗin rayuwa hatta laqad khashina an yadhhabu bil ajri kulli kai har sai da muke tsoron anya kada duk aikin lada ya zama su sun same shi mu kuma bamu samu komai ba qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ba haka bane al'abarin ma asnaytum alaihim wa da'awtumullah lahum matakar kuma za ku yaba musu sannan kuma ku roƙa musu Allah ya saka musu da alheri to duk abin da suka yi na alheri za su samu kuma kuma za ku samu naku ladan za ku samu ladan addu'ar da kuka yi wa ‘yan uwanku da ake nufi da wannan shine idan ɗan uwanka ya ma kyauta ya ma kyauta kai kuma baka da abin da za ka ɗauka ka bashi to kada kai kullum sai dai ka karɓi kyauta ka ja baki kai shiru kai ma kana da abin da za ka iya bashi a matsayin kyauta me abin da za ka bashi shine ka yaba masa bahaushe ya ce yaba kyauta tukuici ko da baka da abin da za ka ɗauka ɗin ka bayar na tukuici to ka yi addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya maka kyakkyawan abu ka saka mar man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda ya muku abin kirki ku yi masa kyauta ku saka mai fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bi idan ba ku da abin da za ku yi masa tukuici ku saka masa da shi fad'u lahu ku yi masa addu'a sahabbai suka ce me za mu ce masa wace iriyar addu'a za mu yi masa manzo Allah ya ce ka ce da shi jazakallahu khairan duk abin da ɗan adam ya baka kace Allah ya saka da alheri ka biya shi kai ma yanzu kamar wanda ya kyauta kake a wajen Allah zai samu lada za ka samu lada amma kada ka zama kaza mai ci ta goge bakinta wannan ba ɗabi'a ce ta muminin kwarai ba mumini duk lokacin da aka yi masa alheri yakan ji kima da daraja da martaba ta wanda ya masa wannan alherin har yakan kiɗime ya nemi menene shi ma abin da zai yi dan ya ka idan ya rasa sai ya addu'a malamai suka ce addu'a ana yin ta ne in an rasa abin da za a bayar kada wani ya ji wannan shi ai masa alheri ya ja bakin aljihunsa ya tsoke ya ce ma yi muku addu'a a kai ma ka yi alheri sai ka hada da addu'a nurun ala nur sai in ka rasa abin da za ka yi kyauta ne shine kake me addu'a wai an ce wani almajiri ne da shehinsa shi almajirin yana irin ayyuka na yau da gobe ko dai gyaran wuta ko gyaran ruwa ko makamancin haka ya je gidan shehi ya masa aiki shehi ga kuɗi dam a ƙugunsa amma saboda son duniya da son zuciya sai ce mu baka kuɗi ko ma addu'a sai ce ala gafta malam a haɗa mun biyan a bani kuɗin kuma a yi mun addu'a shehu ya ce a to mu ba mu haɗa biyu sai ɗaya da haka ko ka zaɓi addu'a ko ka zaɓi kuɗin ka ya ce to na zaɓi kuɗin wannan ita ce gaskiya da haka addinin musulunci duk inda aka ce kai addu'a ana nufin bayan kayi wani motsi to shine sai kuma addu'a ta biyo baya idan an kyautata ma to kai ma yi kokari ka kyautata hal jaza'ul ihsan illa al ihsan sakamakon kyautatawa shine kyautatawa to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbai kar ku damu ba za su kwashe lada su bar ku a tasha ba matukar in sun muku kyauta za ku yaba musu sannan kuma za ku ke yi musu addu'a cewa Allah ya saka musu da alheri Imam Bukhari ya rawaito hadisi daga Yahya dan Sa'id yace naji Anas dan Malik yayin da ya fita zuwa ga Al-Walid Walid ibn Abdul Malik ɗaya daga cikin manya manyan sarakuna kala sai yace da annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al wata ranar manzo Allah ya kirayi mutanen Madina an yi lahum bahraini don ya yanka musu wata gona ko ƙasa ko filoti a yankin bahrain kalu sai suka ce la ya ma'aikin allah mu ba maso illa an taqata li ikhwanina min almuhajirin mislaha sai dai da sharaɗin in za ka ba wa mutanen makka yan uwanmu irin abin da mu ma za ka ba mu ƙala sai manzo Allah ya ce in ma la in ba haka ba fa fasbiru hatta talqauni fa innahu sayusibukum ba'di afara to shikenan tunda kun ce haka zan kyale ku amma ku sani cewa bayana za ku yi ta ganin son kai za ku yi ta ganin baba kere ta fuskar shugabannin da za a yi na ƙarshen duniya su yi ta tare dukiyar al'umma daga su sai 'ya'yansu sai iyalansu ku yi haƙuri duk yadda za ku ga hakan har ku zo ku riske ni a gefen tafkina a inda zan huce muku haushi a inda zan baku ruwan alkausara ku sha wannan hadisi yana nuna falala irin ta muhajirun a ta al'ansar da kuma irin yadda suke san yan uwansu mutanen maka su tarayya da su cikin alheri ko kyauta annabi ya ce zai ba mutanen ansaru sai su ce in ba za ka ba mu mu da muhajiruna ba to mu mun haƙura da haka manzo Allah ya ce to ku yi haƙuri ku ci gaba kuma da yin haƙuri za ku zo ku tarar da ni a gefen tafki na na alkausara ma'ana annabi ya nemi musu albishir da cewa za su shiga aljanna domin ba wanda zai je gefen tafkin alkausara sai wanda zai shiga aljanna shi kamar lasisi ne na shiga aljanna sai ka sha ruwa daga shi sannan sai a buɗe ma kofa aljanna sai ka shiga a wani hadisin da imamul Bukhari ya rawaito daga Abu Huraira yake qalat al ansaru iqsim bainana wa bain ikhwanina an-nakhila mutanen Madina suka ce ya ma'aikin Allah duk dabinan da aka samu a yankin Khaibar in za ka raba mana ka hada da mu da mutanen Makka uwan uwanmu qala sai manzo Allah yace la a a ba zan yi haka ba qalu sai suka fa qalu sai suka ce atakfunana almu'na wa nushrifukum fi thamara fa qalu sai mutanen Madina suka ce to atakfunana almu'na kun yadda ku za ku ci gaba da ɗauke mana ɗawainiya mutanen Makka kai suka ce da mutanen Madina wa nushrifukum fi thamara in ya so mu kuma mu yi tarayya da ku cikin dukkanin abin da za mu samu na albarkar gonar dabinan da za a raba qalu sai suka ce samina wa na mun ji kuma mun bi ma'ana dai wannan yana nuna cewa mutanen madina suna da matukar tausayawa da kishi da fatan alkhairi ga 'yan uwansu waɗanda suka yi hijira wanda kuma wannan shine sanadiyar da yasa suka samu daraja ta kasantuwar masu matsayi na biyu cikin addinin musulunci ubangiji madaukakin sarki ya ce wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa malai ce hajatan ila ma yu'thiruna bihi ko suna da matsananciyar bukata dangane da abin da suka ɗauka suka ba dan makan sun yarda shi dan makan ya amfana da shi su kuma su hakura wa ruya an ibn umar arawaito daga abdullahi dan umar annahu qala yace uhdiya li rajulin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rasu shatin an bawa wani daga cikin mutanen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kan akuya faqala sai ya ce inna akhi fulanan wa iyalahu ahwaju ila hadha minna kyauta akai masa ta kan akuya ya ci shi da iyalansa a yi masa dabge a gida a madadin ya shiga da shi gida ya ce a bararraka sai ce to ai akwai wani ina tunanin shi da iyalansa sun fi ni bukata la'alla ni in nayi wata ban ci nama ba su kan watan su uku ma baya ba su ci nama ba haka wanda kwaye wata uku bai ci nama ba ya fi buƙatar ya ci nama sama da wanda wata ɗaya tsakaninsa da cin nama a ɗauka a kai masa aka ɗauka aka tafi aka kai wa wancan shi ma da aka je aka kai masa yana ana kawo masa shi kuma sai ya tuna wani wanda shi kuma ya kai wata biyar baya bai ci nama ba to shi wata uku ya misali bai ci nama ba ga wanda ya wata biyar kaga wanda ya wata biyar ya fi daɗewa bai sha dabge ba bai ɗan ji galmi galmi ba sai ce a kai wancan da haka da haka har a ƙarshe wanda aka kai wa sai ya ce to ai yau wani duk da ni na yadda na fi kowa daɗewa ban ci nama ba a madina amma kuma yau wani yana azumin taɗawu'i mai azumin ta ɗau'i shi ya fi kamata yau a ce a kai masa nama a ƙarshe shi wanda aka dawo da naman sai aka tara asali naman daga gidansa ya fita yawan nan kewayen mai wannan yake nunawa irin yadda suke son junansu da alheri yanzu idan kai ne ka samu roman akuya ko ka samu naman kafa ko naman kai ko man to wannan sai an sai da daddare za a kwanta za a ci sai an rufe kofar gida an kulle wallahi za ka sha mamaki da yawa daga cikin alhazawanmu masu aikin alheri gwargwadon iko kila masu ciyarwa da azumi waɗanda za ka ga suna raba talakawa kunin tsamiya wani lokaci ba siga wani lokaci da kosai wani lokaci ba kosai idan ka shiga can uwar ɗakansu su kuma jarmiya ce ma'ana mu ɗabi'ar mu idan abu ya fiye daɗi to namu ne amma ɗan jigari jigari to na Allah ne da sauran yaku bayi wanda kuma wannan ba shine ɗabi'ar sahabbai ba wata rana na Aisha ta yi azumi waina ce kwaya ɗaya take da ita da ita za ta buɗe baki saura ƴan mintuna a kira sallah an aje mata waina ana jira a kira sallah ta zo ta buɗe baki sai almajiri ya bara sai ta ce da barira ɗauki waccan waina ki kai wancan almajirin barira yarinyar na naisha ce mai mata aiki sai ta ce yo ai baki da wani abin da zaki ci a gidan na in kika buɗe baki sai wannan ta ce eh kyale tayu ta fi mu bukata akai mata ma sha ruwa in an yi buɗe baki ma sharuwa ma haƙura ta ce na ga abin mamaki aka ɗauki wainan nan aka ba almajira ana kiran sallah wani makocin na na aisha shi kuma ya turo mata da akuya sukutun na na aisha ta kira barira ta ce to kin ga baki sani ba ga abin da ya fi wainaki shi daman Allah ka ba da kalil ya baka ne kasir to amma da yawa dan adam baya fahimtar haka yana ganin wannan jammiyar da ya ɓoye wa kansa shi da shi ta dace to lokacin da ka cinye jammiya ka ba almajiri kunu to yanzu ka ƙure abin da Allah bai baka jammiya ita ka fi so kuma ita ka cinye kunu ne baka so shi ka ba almajirai to da me Allah zai biya ka sai dai ya dawo ma da kuninka amma da ka haƙura ka ba da jammiya to Allah madaukakin sarki yana da abin da ya fi jami'a sai ya ba da kuɗin ninkin ba ninkin jami'ar yau gobe da jibi da gata da citta ubangiji madaukakin sarki ya ce masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi ka masali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin ya tu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasiun alim haka wannan ita ce dabi'ar mutanen kwarai ubangiji madaukakin sarki ya ce wa manyuƙa yuqa shuha nafsihi duk wanda aka tsare shi daga rowar zuciyarsa fa ulaika humul muflihuna irin waɗannan su za su shiga aljanna da haka malam ya karasa mana waccan kissar da na riga na karanta ta cikin yaren Hausa da larabcinta malam ce shuha nafsihi ai hirsaha alal mali tsananin buri da tsananin kwaɗayi da zulamar da ɗan adam yake da ita game da kuɗi idan Allah ya tsare shi ya zama dukiyarka bata shiga zuciyarka ba dukiyarka a hannunka take dukiya ba ta rufe maka ido wajen ka taimaki gajiyayye ko ka taimaki mai bukata to ko shakka babu wannan alama ce daga cikin alamomi da ake gane waɗanda za su shiga aljanna da ita tun daga nan duniya Allah ka samu cikin su da ramarka malai ce ai alfaizuna bima aradu irin masu wannan ɗabi'a su ne kuma suke samun duk abin da suka sa gaba wajen nema a rayuwarsu wa yuqalu ana cewa ashuhu rowa ko ƙauro huwa an ta'kula mala akhika gulman shine ka ci dukiyar dan uwanka bisa ga zalunci to duk wanda Allah ya tsare shi baya zaluntar mutane ya ci kuɗin su a banza fa ulaika humul muflihuna wannan alama ce ta yin aljanna fa zakal bukulu amma shi ko kana da abin ka kaki ka ba wani to wannan shi ruwa ake kiransa da suna albukul malai ce wa bi'sa shay'ul bukul ita kuma rowa ita ce mafi muni ɗabi'a wa qala ibn umar abdullahi dan umar yace laysa shuhu an yamna ar-rajulu mala ƙauro ba shine mutum ya hana dukiyarsa ba innama shuhu ƙauro shine an tatma'a ainur rajuli fi ma laysa lahu shine idan mutum ya zama mai zalama yana kallon abin hannun mutane yana so su bashi wanda wannan kuma bayi da kyau duk wanda Allah ya tsare shi daga zalama da roƙo ubangiji ya azurta shi da yakana da kawaici to wannan ma alama ce daga cikin alamomin yan aljanna da haka ya yan uwa ko da ba da kuɗi kuma ko da Allah madaukakin sarki bai yalwata mana dukiya ba aƙalla ubangiji ya bamu mu yalwar kirji shine mu zama muna da yakana domin wadata daman ba shine yawan kuɗi ba wadata shine wadata zuciya matukar Allah ya baka wadata zuciya ya gama maka arziki duk kuɗin da Allah ya baka in baka da wadata zuciya talaka ne kai bal ma ba talaka ba sai an waye gari ka zama matsiyaci ga kuɗin amma abin da bai taka kara ya karya ba za ka iya zubar da mutuncinka a kai ko a zubar maka da mutunci a kansa amma duk rashin abin hannunka in kana da wadatar zuci duk wadatar mai wadata duk kuɗin mai kuɗi bai isa ya ci mutuncinka ba bai sai wulakanta ka ba faman sha falyujid faman sha'a falyabkhal kafani nidakum min jami'il matalibi kamar yadda wani mai waka ya ce wanda ya ga dama ya bayar wanda ya ga dama kar ya bayar ni dai in jira kuke sai na roƙa ku bani to ni ko ba zan roƙe ku ba imamu malik dan anas ya wayi gari kwanan arba'in gidansa ba a ci abinci ba amma imamu malik da ya ce wa ana bani ya gwammace gwanda ya ɗaye rufin gidansa ya fitar da azara azara ya sayar ya ci abinci wata rana harun rashid sarkin duniyar musulunci ya ɗauko jakar kuɗi ya ce a kawo gidan imamu malik imamu malik saboda tsantsaninsa ya san kyautar masu kuɗi ya san kyautar masu mulki da yawansu sukan yi kyauta ne don wata bukata ta biyo baya wannan yasa imamu malik da ya karɓi kuɗin sai ya aje su a ƙarƙashin gado bai taɓa ba kwana ɗaya biyu ko sai ga umarni sun biyo baya haruna rashid ya ce ina bawa imamu malik shawara karatun nan da yake yi na muwadda a masallacin annabi ina ma a dawo fada ashe da mun dan wannan ya kyautar imam mali ya ce aje a ce masa jakar kudinsa ba mu bude ta ba tana nan in da mun dan wannan ya mana kyauta to za su dawo haka sai ce a ba dan wannan ba yace in banda tabewa da asara ya zan in tashi daga masallacin annabi ina karatu in koma gidanka kowaye kai to da ka talaka ya zamo mai ya kana mai wadatar zuci maza Allah ce laysal gina an kasaratil ard innamal gina ginan nafs yawan kadarori da abin duniya ba shine wadata ba wadata zuciya ita ce wadata ubangiji ya ce wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda aka tsare shi daga zulamar zuciyarsa gaburan roƙon mutane da san abin hannunsu fa ulaika humul muflihun wannan alama ce daga cikin alamomin yan aljanna Allah ka samu cikinsu da ramaka. Wakila a wani kaulin aka ce Mallami lam ya'khudh shay'an nahahu an akhdhihi duk wanda bai karbi wani abin da Allah ya hana shi karɓa ba walam yamna shay'an amarahu Allah bi ita'ihi kuma bai hana wani abin da Allah ya umarce shi da ya bayar ba wa qahu Allah shuha nafsihi ubangiji ko zai tsare shi daga zulama zuciyarsa da kuma dukkanin cututtukan zuciya Allah madaukakin sarki ka tsare mu Allah madaukakin sarki ka kare mu ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantata za mu dakata a nan sai Allah ya kai karatu na gaba wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa Alaikum wa rahmatullah takarda ta farko ya ce malam nema fatan alkhairi tambaya akan harkar atm wanda ake sa naira a cire dirham a dubai shin haramun ne ba haramun ba ne matsayin wannan daidai yake da matsayin canji ka ba da kuɗin najeriya a baka kuɗin wata ƙasar kuma za ka iya samun kuɗin wata ƙasar ya fi kuɗin najeriya kima ko kuɗin najeriya ya fi na wata kasar kima idan kuɗi suka bambanta don an samu fifiko a tsakani wajen canji ko musanyansu wannan ba laifi abinda ba a yadda ba shine a baka nera a karɓi nera amma kuma a samu fifiko a tsakani kila don waɗancan sababbi ne waɗancan tsofaffi ne kamar yadda waɗansu suke yi idan suna son sababbin kuɗi sai su je su kai dubu ɗaya da ɗari ɗaya a ba su dubu ɗaya kaga wannan dubu ɗari ɗaya da ka ƙara a kan dubu ɗaya da ka bayar kai aka baka dubu ɗaya daidai to ka ba da riba shi ma wanda ya karɓa ya karɓi riba domin duk naira sunanta naira ko waccan tsohuwa ko waccan sabuwa duk kimar su daya abinda sabuwar za ta siya shi tsohuwar za ta siya amma zinare amma dala da naira wannan akwai bambanci yanzu dala ɗaya nawa take ɗari uku da wani abu kaga dala ɗaya wajen ɗari uku da ashirin na naira kaga ai akwai tazara mai yawa wannan kwaya ɗaya ce ta waccan kuma har ɗari uku da ashirin wannan babu laifi idan kuɗi sun sha bamban to canji ake yi a matsayin ciniki riba tana shiga amma idan kuɗi iri ɗaya ne to a nan ne ba wata hujja ta a samu fifiko a tsakani in kuma an samu to riba ta shiga Allah ya tsare mu takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya kara malam imani dan Allah malam a yi mana ƙarin bayani dangane da wannan aya ya ayyuha allazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal alka'bayn yace domin na ji yan shi'a suna kafa hujja da ita wajen yin alwala sun ce kafa shafa ake yi ba wankewa ba tunda Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum wa ar wa arjulakum aka kira'ar jumhuru wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum an gane ko amma akwai kira'ar da ita ma saba'iya ce mutawatira wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum su yan suna dogaro da kira'ar wa arjulikum su ce kafa shafarta za a yi wanda yadda abin yake shine ubangiji subhanahu wataala ya ce idan kun tashi yin sallah faghsilu wujuhakum ku wanke fuskarku faghsilu fi'li amri ne wujuhakum shine maf'ulun bihi mansubun bil fathati adh-dhahirati ala akhirih wa aydiyakum ila al-marafiqi wa aydiyakum al-waw waw al-aqfi aydiyakum ma'tufun ala al-maf'ul bihi ma'ana ku wanke fuskarku da hannuwanku yadda za a wanke fuska hannu ma wankewa za a yi hannuwan ilal marafiki sai ya ce wamsahu bi ru'usikum kawukan ku kuma ku shafe su to sai ce wa arjulakum da ku. to da kafafuwan ku ku shafe su ko ku wanke su domin abu biyu aka faɗa a baya an faɗi wankewa an faɗi shafa to su kafafuwa wankewa za a yi ko shafa za a yi idan ka karanta da kira'ar jumhuru wa arju lakum to kafafuwa wanke su za a yi adafi ne akan fagsilu wujuhakum wa aidiyakum da haka wa arjulakum amma idan ka karanta da wancan kira'ar wa arjulikum to kafafuwa shafar su za a yi adafi akan ne wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum to kuma dukkan abubuwan guda biyu ya tabbata ana yi ana shafar kafa a wani yanayi a alwala ana kuma wanke ta a wani yanayi ake shafar kafa a alwala shine in an sa huffi ko takalmi ko safa a lokacin da mutum ya yi alwala sai ya sa takalmi sai wannan alwalar ta kare zai sake wata alwala to ba sai ya cire takalminsa ba sai ya shafi takalmin kowane irin takalmi ne kuwa sawa'an sauciki ne kafa waje ne rabin kafa ne silifa ne kana da damar kawai ka shafi saban kafa shikenan da iya igiyar takalmin ya isa to amma sharaɗi shine in dai ka shafi takalmi to in ka zo sallah dole ka yi da shi domin in ka shafi takalmi kuma ka zo sallah sai ka cire shi to yanzu ka bar me ka bar kafar babu shafa ba wankewa yanzu shafar ta tafi a takalmin kaga ka bar lam'a ba zai yi kai sallah a haka ba to haka nan in safa ka sa haka nan kuma in takalmi ka sa a huffi ka sa da ka kira'ar da ta karanta wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum tana nufin shafa akan kafa inda takalmi ko hufi ko safa haka hadis ibn hajar ya faɗa a cikin fatul bari da ya zo magana akan hadisin shafa akan hufi da kuma wannan kira'ar amma abin da yanshi a suke cewa ita kafa kwata-kwata a alwala ba wanke ta sai dai shafa a kanta sawa'an da takalmi ko ba takalmi wannan ƙarya ne hadisi ya tabbata hadisi mutawatiri wata rana annabi ya zo ya tarar da sahabbai suna shafar kafa ba sa wankewa alhalin ba takalmi ke kafa su ba ba safa ba ba hufi ba sai sa ai musu shela yace wailul lil aqabi minan nar duk kafar da aka shafe ta a wajen alwala ba a wanke ba alhalin ba safa ke gare ta ba ba hufi ke gare ta ba ba takalmi ke gare ta ba fawailul laha azabar wuta ta tabbata ga wannan kafar a ranar lahira Allah sai ya ƙone waɗannan kafafuwa da haka wannan shine idan mutum ya karanta waccan kira'a to akwai hadisan da suke goyon bayanta wajen aiwatarwa kuma babu cin karo tsakanin shafar da wankewa shafa inda safa ko takalmi ko wafi wankewa in babu haka mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum malam dan Allah Allah zai karɓi tuba na bayan maimaituwar zunubin ba sau ɗaya ba amma yanzu na yi shi da kyakkyawan niyyar ba zan sake ba wannan lokacin insha Allah Allah mai da malam lafiya lafiya ubangiji yana karɓar tuba na dukkan wanda ya tuba matuƙar ba lokacin karɓar tuban ne ya ƙure ba akwai lokutan da ko ka tuba Allah ba zai karɓa ba matuƙar waɗannan lokutan ba su zo ba in ka tuba kowane irin laifi kake yi matukar ka cika sharuɗan tuba Allah zai karba in dai ka cika sharuɗan tuba ka tuba yanzu Allah ya karɓi tuban nan naka ko da daga baya shedan ya daɗa fin karfin ka ka komo abin ubangiji in ka sake tuba zai tuban ka amma ka sani in daman lokacin da kake tuba kana jin cewa tuban na yau ne kafin gobe ta in buɗe sabon shafi to asali tuban yau din ma bai karɓi ba domin yana daga cikin sharuɗan tuba Eh, annadmu alama fata wa niyatu Allah ya'uda ila dhab والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوهم يعلمون باسا إصراري dogewa akan laifi alhalin sun san laifi ne domin matukar yana mutum yana wannan to ko ya tuba Allah baya karɓar tubarsa lokutan da Allah baya karɓar tuba in sun yi shine na daga cikin su mutum ya bari har bakinsa ya rufe lokacin da baya iya furta magana sai dai ya rinka yin abu kamar na bebe ma'ana ajali ya riga ya riske shi shine abin da ake kira da suna gargara anza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yaqbalu tawbata abdihi ma lam yughargir Allah yana karɓar tuban bawansa matukar bai kai gargara ba da zarar bawa ya kai gargara bai tuba ba bakinsa ya rufe yanzu sai dai kwatantawa yake yi alamar mutuwa ta riga ta rusko shi to duk tuba kuma Allah ba zai karba ba lokaci ya kure lokaci na biyu shine rana ta hudo daga mafadarta matuƙar rana ta hudo daga mafadarta ko ka tuba Allah ba zai karba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tunda kafin Allah ya halicci duniya da shekara dubu hamsin yayi wani katoton get a yamma ido baya ganin sa amma wahayi ya tabbatar da akwai shi annabi ya ce wannan rana da kuke gani tana fitowa daga gabas kullum ta je ta fada a yamma ta koma dawowa ta gabas wannan get din take shiga sai ta sake juyowa ta dawo kuma in ta shiga sai ta je gaban zatin ubangiji ta yi sujada sai Allah ya ce da ita wuce to akwai ranar da rana in ta zo za ta shiga wannan get din za ta tara an ja shi an rufe kofarsa wannan get din katon kofar ana ce da ita babu tauba duk inda mutum ya laifi ya tuba ta wannan kofar tubar take zuwa ta shiga ta je wajen Allah amma da zarar an rufe wannan kofar in ka tuba in tubar taka ta tafi sai ta tara kofa a kulle sai dai ta dawo ma da haka a wannan lokaci ko mutum ya tuba Allah ba zai karba ba shine Allah ya ce hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ba abin da ya rage wa kafirai da aka yi musu wa'azi su tuba suka ki tuba illa an ta'tiyahum al mala'ikatu sai mala'iku su zo karɓar ransu aw yati rabbuka ko ubangiji ya zo shine a ranar tashin alkiyama wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa aw yati ba'du ayati rabbi ko wani sashin alamomin tashin alkiyama su zo sai Allah ya ce yauma yati ba'du ayati rabbika ranar da irin waɗannan sashin alamomin tashin alkiyama za su zo la yanfa'u nafsan ba wata rai da imanin ta zai mata amfani lam takun amanan min qablu in dai da bata yi imanin ba aw kasabat fi imaniha khairan ko ta yi imanin amma bata yi aikin alheri ba akwai mutumin da a yau musulmi ne amma sunan kawai yake iya amsa na musulunci ba wani aikin alheri to idan wannan lokacin yayi za a yi fargar daji mutum ya ga da alkiyama ta kusa mu zo mun mai ta hada salloli mu zo mun mai kaza mu zo Allah ce to da zarar wannan lokaci ya bayyana ba ma bukatar komai in kayi istighfari ba lada salatin annabi ba lada hailala ba lada karatun qur'ani duk in kayi Allah ya dakatar da ayyukan lada a lokaci Allah ya ce qul intaziru inna muntazirun kace da kafirai ku yi dako na alkiyama mu ma ita muke dako da haka ya dan kuwa matukar ka tuba kuma ka cika sharuɗan tuba ubangiji madaukakin sarki zai karɓi tubanka shawarar kawai da zan ƙara maka shine malamai suka ce idan mutum yana laifi kuma laifin ya zame masa shu'umin abu in ya tuba ya sake komawa ya tuba ya sake komawa to sai kalli dalilan da suke mai da shi ruwa ila miyagun abokai kake da su in kun haɗu sai sun mai da kai ruwa to ku daina haɗuwa ila yalwar lokaci kake da shi kana da extra time mai yawa wanda in dai ka zauna tunanin laifin sai ya zo ma to ka mai da kanka ka zama busy lokacin da kake samun damar yin saban cike lokacin da wani abu na aikin alheri an gane ko ila zuwa makaranta ila wani aiki dai na hidimar kanka da kanka ko hidimar iyalinka wanda dai zai sa a lokacin ba za a same ka faraj ba baka komai wataƙila ma kuma garin da kake ciki ne garin yana da shi'umanci da haka abin da ya fi kamata shine ka tashi ka bar garin kai kaura irin wancan mutumin da ya kashe mutum casa'in da tara saura ɗaya ya cika ɗari ya zo ya tambayi wani malami mutum casa'in da tara na kashe in na tuba Allah zai yafe min ya ce cap ko ya tambayi wani mai bauta kai amma ba ilimi zai ce ai na Allah ba zai karɓa ba e to shi kenan tunda Allah ba zai karɓa ba gwanda in je lahira da rai ɗari a kaina da in je da casa'in da tara kawai sai ya ƙarasa da shi daga baya kuma da yake dai akwai rabon shari'a din da imanin zuciyarsa ta sake nuna masa cewa fa lalle ya sake tambaya ya je tambayi wani malami ya ce eh me zai hana Allah ya karɓi tubanka amma ina baka shawara in zaka tuba ka bar garinku garinku akwai shi umanci a garin wani garin zaka ga ya dace da wani amma bai dace da wani ba wani in ya je wani gari a nan yake ibada wani kuma sai ya je nan yake iskanci to in ka gane garin da kai bai dace da kai ba shedanci yake sa ka karkaje wajen ka bar wajen da haka wannan bawan Allah ya ce da shi ka bar garinku garinku bai dace da kai ba yana da shi'umanci a tare da kai matukar za ka tuba ka zauna a garin nan sai ka koma ruwa da haka ya ce ina baka shawara ka tafi wani garin daban ka je ka tuba yana cikin tafiya shi ya kusa ma mutuwa ajalinsa saura kiris a hanya ko mala'ikan mutuwa ya riske shi ya ɗauki ransa mala'ikun azaba suka zo na rahama suka zo na azaba su sun san rekod ɗinsa na cewa bai taɓa aikin kirki ba kawai kashe mutane yake na rahama su kuma Allah ya ba su sabon fayil ɗinsa cewa yanzu mutumin kirki ne ya tuba gashi har zai canja gari da haka mala'iku suka zo suka tattauna su waɗannan suna namu ne waɗannan suna namu ne sai Allah ya turo mala'ika Jibril ya raba musu gaddama da haka Jibril ya ce to ku duba ku gani ƙasar da ta fi kusa da ita to dan can ne idan garin zunubin da yake yi ne ya fi kusa da can to a mai da shi can mala'ikun azaba su ɗauke shi in kuma garin da zai je ya tuba ya fi kusa to mala'ikun rahama su ɗauke shi alamar ya kusanci zuwa rahamar ubangiji subhanahu wata'ala da haka mala'iku suka sa sikeli na awo ko cef na awo suka auno garin can da kuma garin da ya dosa a ƙarshe sai aka ga cewa garin da ya baro da ɗani ya fi kusa da barin garin da ya baro akan garin da zai je ma'ana yanzu in za a bar awan a haka yana ina yana garin azaba amma take Allah saboda rahamarsa da kallon kyakkyawan niyyarsa sai Allah ya ce da ita ƙasar garin janye ke kuma waccan buɗa da haka a ƙarshe da taku ɗaya kawai haka ya fi shiga garin rahama da haka ƙarshe mala'ikun rahama suka ɗauke shi suka yi aljanna da shi ubangiji ya ce qul ya ibadiyal Afrafu asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ku ya bayin da kuka yi wa kanku da kanku aika aika duk da haka ɗaya bai kauna daga samun rahmar Allah ku sani Allah yana gafarta dukkan zunubai baki ɗaya in an tuba da gaske zuwa gare shi innahu huwal ghafurur rahim domin shi mai gafara ne mai jin kai ne wannan ayat ta sauka sanadiyar wahashi ibn harb mutumin da aka ɗauki hayarsa a makka don ya kashe sayyidina hamza a yakin uhudu kuma ya je ya kashe hamza daga baya kuma ya zo ya musulunta amma duk lokacin da suka yi arba da annabi annabi ya ganshi sai annabi ya kauda kai ba sa haɗa ido sai annabi ya ce da shi gayyib anni wajhak kauda fuskar ka kasin ganka duk lokacin da na ganka sai na tuna hamza sai bakin ciki ya zo min shi idan ya zo yana Allah Allah ya zo sallar asuba ko sallar azhar ko la'asar ya samu sahun gaba su gaisa da annabi amma yana tsayawa a sahun gaban annabi ya gaishe sai ya ce fita gayyib anni wajhak kar in ga fuskarka to wannan sai yake bata masa rai shi kuma hankalin sai yake tashi yana ganin tunda annabi ya ne masa haka ko Allah ma ba zai kyale shi ba da haka karshe tarkata kayan sa ya koma ƙauyen yana ta kuka sai Allah ya saukar da wannan ayar annabi ya tura aka kirawo shi ya karanta masa la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sau da dama zaka tarar da waɗansu mutane a ranar lahira suna husuma a gaban Allah amma Allah yana musu dariya shi wahashi misali ya kashe Hamza yanzu shi Hamza ya tafi ya bar wahashi a duniya a matsayin mai kafiri bai san abin da zai faru kuma a duniya ba a ranar lahira sai na hamza zai ci kumuyan washi ya ja shi gaban ubangiji ya Allah ga wanda ya kashe na ɗaukan mun fansa shi kuma washi yana Allah Allah ya gamu da Allah Allah ya yafe masa zunubansa ya sa shi aljanna duk kowa bai san yadda za a yi da ɗan uwansa ba kowa ya ja kumo ɗan uwansa suna husuma sai Allah ya musu dariya baki ɗaya sai ce duk ku tafi yan aljanna ne Allah ya ce haka za ta faru da da yawa daga cikin mutane musamman da yawa daga cikin sahabbai a farko waɗanda suka kashe su daga baya kuma su ma sun zo sun musulunta kuma sun zama bayan Allah na kwarai ba tare da su wa'ancan na farkon sun sani ba da haka dai ba wani abu da yake sha makance tsakanin Allah da bayansa ta fuskar rahama da jin kai matukar ba lokacin da Allah ya bayar na tuban bane ya wuce wa bawa ya sakaci bai tuba ba a cikinsa. sa takarda ta gaba ya ce don Allah mutumin da ya gina masallaci ya mutu yana cikin gado kuma ana gadon masallaci eh ana gadon masallaci ana gadon makaranta da sharaɗi in wanda suka gina ba su ce sun bayar ba masallaci ya gina na juma'a amma bai ce ya bawa al'umma ba shi dai ayi yi sallah tsawon rayuwarsa ba wata takarda da ta nuna ya bayar da ya mutu iyalansa suka duba suka ga filin masallaci na babanmu ne kuma bai nuna mana cewa ya ba kowa ba shikenan za su ce to su yanzu filinsu suke so shaguna za su yi ba kuma wanda zai zo ya ce musu dan me idan kana ganin so kake a yi sallah a masallaci kai sai ka biya su kuma marayu suna son shaguna mana addinin musulunci abu ne wanda yake da buƙatar ilimi da karatu ba kawai gina hukunci da al'ada da kuma son zuciya ba akwai abubuwan da yanzu idan aka ce muku ana yi a musulunci wani sai ga kamar rashin imani a ka'ida a musulunci idan mutum ya mutu filin inda za a binne shi da kuɗinsa ake sai masa ba wai hujja ba ce cewa gwamnati ta ware filayen makabarta da yawa za ka ji talakawa sun zo suna ta tada jijiyar wuya gwamnati ka ba su filin makabarta ta yi kaza ba inda musulunci ya ce gwamnati ta sai wani makabarta kai za ka sayo kanka filin makabarta ka sai filin gidanka na duniya gidanka na duniya ya fi maka kima akan gidanka na lahira ka sai fili za ka yi gida amma inda za ka shata ka kwanta a lahira ba za ka iya siya ba haka ba inda malaman musulunci suka rage wannan cikin babin jana'iza face sai da suka yi bayani cikin haƙƙin da ya rataya a dukiyar mutum in ya mutu sai masa likafanin da za a sa masa kayansa ba wanda ya ce wani kowane masallaci sai an sai likafani an ajiye shaddar da kake sa lokacin da kake da rai waye sai ma kayan sallah wa yake dinka ma likafani ma kai za ka yi wa kanka amma idan wasu masu kuɗi ko wasu suka ga za su yi kyauta wannan ba laifi amma dai ka sani ba musulunci ne ce dole sai an yi haka ba inda yau kansilan ku ko ciyaman ɗinku ko gwamnan ku zai ce gwamnati ba za ta sake saiwa wani filin makabarta ba in kun ce bai yi daidai ba ku kuka ga bai daidai ba a wajen Allah daidai yayi ko a gwamnatin manzo Allah haka ake yi mamaci da sa ake sai masa ne filin makabarta da likkafani da tukunyar da za a binne shi wanda za su yi masa wanka ma biyan su ake yi ba inda aka ce mutane su baro kasuwarsu su zo su yi ma wanka kyauta biyan su ake yi lokacin da kake da rai in ka je asibiti kyauta ake duba ka yanzu ma aikin da za su yi ma aikin asibiti ne biyan su za a yi to amma yanzu duk waɗannan in aka faɗa ko aka samu wasu na yi sai a gami kamar rashin imani ka je Saudi Arabia za ka gani ko dai wani mai kuɗi ya siya ko ya ɗauɗa wainiyar ya gina magsala magsala shine wajen wanke mamata domin su ba sa yadda mutum ya mutu a ce an wanke shi a gidansa ko wani ƴan uwansa sun wanke shi sun binne shi domin akwai mutuwar da ana da bukatar sai an bincika an tabbatar ma ya mutu da haka sai likitoci sun tsaya a kan gawa sun tabbatar gawan nan ya tabbata ta mutu kuma ya tabbata ba wata cuta ba ce mai yaduwa ta kashe ta gudun kada wasu kawai su zo su afka yan ina da wankan gawa su ɗebo cuta su zo suna rabawa mutane a cikin gari da haka sai an keɓance wajen wankan gawar an kai shi can bisa ga tsari likitoci sun duba gwamnati ta tabbatar da wani ba kashe shi aka ba ba wata rigima akan mutuwarsa mutuwa ce ta Allah da annabi to sannan kuma sai a yi masa wanka in namiji ne akwai maza za su yi masa wanka in mace ce akwai mata masana wanda za su yi mata wanka bisa ga wannan ka'idojin da tsarurruka to za ka tarar cewa wani lokaci masu kuɗi ke ginawa don neman lada wasu su yi wa iyayensu wakafi ya gina gidan wankan gawa ladan Allah ya kai ga mahaifinsa wani kaza wani kaza da haka dai waɗannan duk abubuwa abu ne wanda yake sananne a musulunci babu wani ƙauyenci ko gidadanci a ciki ko da hausawa suna ganin su abu ne mai nauyi a wajensu a ce ana yin haka da kuɗi to ba wai abu bane wanda yake ya saba addinin musulunci da yawa zaka tarar mutane a makabartunmu suna zaune idan an je da gawa su suke sauri su haka mata kabari amma wani lokaci zaka tarar mutane sun basu kawai haka wai sun yi dan Allah kai me yasa baka taho ba da aka yi maka mutuwar ka zo ka haka dan Allah su kaɗai suke son aikin Allah kai kila kana kasuwa ka kana rumfa ka, kila kana ofishin ka kila kana kaza su ma nan ofis ɗinsu su ne ka ɗauka ofis kawai sai a sakatariya a makabarta ma wani yana da ofis ka ɗauka rumfa kasuwa kawai sai a can business har a makabarta ana yi ya haƙa maka kabari ku yarjejeniya ka biya shi wannan ma business ne addinin musulunci bai hana haka ba saboda musulunci da mutane su zauna suna bara wanda su rinka haka makabartar ana ba su kuɗi suna ci da kimar su sun san ba roƙo suka yi ba ba bara suka yi ba da haka wannan ba laifi bane a musulunci ana gadan masallaci ana gadar makaranta idan waɗanda suka gina ba su ce sun bayar kyauta ba magadansu suna da damar su ce a ba mu kayan mu kuma suna da damar daga masallaci su canja shi ya koma wani abu na neman arzikin duniya duk wannan ba laifi bane idan yau magadan mutum dan ya mutu suka tashi masallaci suka mai da shi rumfunan kasuwa ba su yi laifi ba wannan a shari'ar musulunci kenan amma dai na san da wahala irin hakan ya faru mu a ƙasar hausa don gudun ko ba komai gidan ka aitai musu surutu aitai musu surutu wanda surutun kuma aikin banza ne in dai dan adam ne ba wani abu da za ka yi ka burge shi ka yi abin da kawai Allah ya yarda da shi shine zaman lafiyarka to shi kenan sun bar katotan fulotin su kuna sallar juma'a su kuma suna kwana da yunwa sai me kenan me ma'anar haka ba wanda zai tuna da cewa babansu ne ko kakansu ko wani ya gina masallacin bari in je ni kuma in ga me ƴaƴansa suke ciki ba wanda yake kula wannan al'umman mu ba babu wai dan wanda ya gina masallaci ya talauce a ce ai da yayi hidima shi ma a taimake shi ba a wannan al'umman mu dan wai liman yana limamai ma sun mutu a masallaci suna sallah an harbe su ba wanda ya sanya rayuwar ƴaƴansu take a ciki yau ba wanda yake kula wannan haka wata al'umma ce muke ciki sai dai kawai za ka yi abu kai dan Allah amma ba wai zancen wata al'umma ce wacce take tuna wani ya yi mata hidima ko ya yi mata wani kokari ba ba wannan haka musulunci bai yadda ba da kaskanci bai yadda ba da cibaya bai yadda ba da eh, mutuwar zuciya musulunci da yaran mamata su zama mabarata wanda a karɓi dukiyar iyayensu ko ɗakin ibada ne ku yi sallah a titi a ba su iyayensu su zamo cikin wadata manzo Allah ce da Sa'ad dan Abi Waqqas innaka an tadhara warasataka aghniya khairul laka min an tad'ahum alatan yatakaffafuna an-nas daga kwashe kuɗin ka kai ta sadaka kai ta kyauta dan neman lada wannan ma alheri ne amma ka bar ƴaƴanka cikin wadata yafi ka mutu ka bar su talakawa suna gudu suna roko suna bara ana Allah ya baku mu samu da haka dai ana gadon masallaci kuma ana gadon makaranta kamar yadda na gaya mana ya tambaya ce assalamu alaikum malam menene matsayin zato a musulunci ubangiji ya ce ya yi hallazina amanu jitanibu kasiran min adh-dhanni inna ba'da adh ismun ya nan da suka yi imani ku nisanci mafi yawa yawan zato domin wani daga cikin zaton zunubi ne ba duka ba bahaushe ya ce wai zato zunubi ko ya zama gaskiya amma ba hadisi ba ne azzannu zambun walau kana haqqan ba hadisi ba ne wannan karin magana ne kawai na larabawa ko na hausa aka yi shi aka kwafi larabci sai ka ɗauka kamar hadisi ne ba hadisi ba ne zato ba duka ne laifi ba akwai zaton da yake ba laifi ba ne ba yace sannan na zo sahun gaba ban roƙi kowa ba dan ina makaho amma saboda na shiga sahun gaba sai aka ce an hana bara ni dan izala ne kuma ga adireshin sai ya faɗa ba sai na faɗi sunan ba alayi hal kamar yadda bahaushe yake cewa wasu ke ɓata wasu ko a ƙasar hausa ana ganin dukkan wani mai nakasa mabaraci ne wannan yasa da yawa daga cikin mutane idan suka ga kasassu wanda bahaushe ya ce ba na kasashe sai kasashe ko ba na kasashe sai rago abin nufi waɗanda Allah ya jarabce su da rashin wani bangare na jikinsu ko ido ko ƙafa ko hannu masu irin wannan a ƙasar hausa sun mai da kansu mabarata ko in ce mafiya yawansu suna amfani da wannan wajen yin bara wani lokaci sakamakon mutuwar zuciya da kuma ganin ana ci a banza mutum zai wuni yana bara ya samu abin da wani mai jarin ma da ya buɗe kasuwa a ranar bai samu ba da sunan riba wannan yasa tun da mutane sun ga ana bayarwa a banza a bagas to dan me za su je su yi aiki masu gaban ma yau ɗaure ta suke su makale tunda sun ga ana samu a banza wannan yasa shi kuma bahaushe wanda yake yi wa mutane kallon gama gari duk lokacin da ya ga irin wannan sai ya ɗauka duk ɗaya ne alhalin kuma ba haka bane ba ba kowane nakasashe ne mabaraci ba ba kowane wanda Allah ya jarabce shi da wata tawaya bane ya zama cewa zuciyarsa ta mutu ko ya zama cewa kuma bai da abin da zai tsayi da shi ta fuskar rayuwa da haka ya yan uwa mu rinka kimanta mutane sai dai in abin da ya bayyana na halayyarsu ya bayyana gare mu mummuna to sai mu gina hukunci akan wannan kada duk makahon da ka kalla ka kai masa kallon wulaƙantacce mabaraci kada duk kuturin da ka gani ka ɗauka wulaƙantacce ne mabaraci kada duk gurgun da ka gani ka ɗauka ɗan Allah ya baku mu samu ne ba haka bane ba amma wanda ya nuna hakan to wannan kuma zaka masa hukunci da abin da ya bayyana na halinsa a wasu lokuta akwai sakaci na masu mulki masu shugabancin al'umma ta yadda masu hannun ma basu kula da su ba na kutare masu idan ma basu sha ba na makafi wanda kuma dukkaninmu baki mu haƙƙi ne a kansu dukiyar mu ce a hannunsu ya kamata su sama wa kowanne yanayi da ya dace da shi gwargwadon iko makafinmu kutarenmu guragunmu a koya musu sana'o'i a koya musu ilimi ko ba komai na zaman duniya don su samu abin da za su tsayi da kansu kada a basu kowa sai dai wa kansa abin da yake iya ba wanda wannan shi yake sawa suke fadawa cikin wancan yanayi mummuna Allah madaukakin sarki ya samu gane Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako na biyu lahadi ta sama kenan sai mu dora daga inda muka tsaya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah